wasu tsaffin shugabannin afirka da 'yan kasuwa sun buƙaci kawo ƙarshen viza ko izinin shiga ƙasashen afirka domin sauƙaƙa zirga-zirga da kasuwanci tsakanin nahiyar. a wani taro da suka gudanar na kafa wata ƙungiya mai suna the afro champions club a birnin lagos jagoran ƙungiyar kuma attajirin afirka da ya fi kowa arziki aliko dangote ya bayyana dalilin su na kafa wannan ƙungiya wannan babban taro shine muna so ne mu jawo manya-manyan kamfanuka na afirka ba wanda kawai suke yin kasuwanci ko yin kayan masarufi na ƙasarsu ba wanda ke suna yi a ƙasashe da dama a afirka wanda yake kuma suna da ana ganin kyakkyawan cewa za su je kasashen waje ba afirka ba kawai to yi wannan mudin muka gayyato mun gayyato su domin mu zauna da mu da su da gwamnati ma da gwiwa mu ga cewa ya za ce ya zama cewa a ce taimaka musu domin mu ƙara girmama ƙarfin waɗannan kamfanuka domin su ba mutane aiki kuma mu rika yin kasuwanci tsakanin maimakon ah, kaja na ta zancen ah, ba ma yin kasuwanci kasuwanci da muke tsakanin kamar ah, kashi takwas ne da kashi dari kashi biyu muna yi ne da kasashen waje so kamar ba mu riga mun amince da juna ba na dai kenan na biyu kuma mun yi zance batun shiga kasashe yanzu na je da ni da wani wanda yake da faso din america za a kyale shi shiga irin kasashen su south africa da ina da sauransu wanda yake ni dan najeriya dan afirka ba za a kyale ni a shiga ba to shi sa muke so mu matsa musu domin su yi wannan faso din da ake kazance wanda yake shine faso din afirka in aka yi maka wannan za ka iya duk wannan kasashen kamar da ka ji na yi bayani a kasashen da yake ni nake zuwa wanda yake sai na yi visa daga cikin hamsin da kasashe wajen guda talatin ne da shida Najeriya. A bangaren sa tsohon shugaban Najeriya ce wa Obasanjo cewa yayi. We have got the private sector and the public sector. There are others who are uh, probably belong to the financial institutions in Africa. I think we must get them involved, private and the public sector. Ya ce bukatar kafa wannan kungiya abin yabawa ne matuka sai dai akwai bukatar jawo shugabannin hada-hadar kuɗi na nahiyar domin haɗa kai da 'yan kasuwa da na gwamnati don samun nasarar wannan kungiya wanda za ta taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba a nashi jawabi tsohon shugaban afirka ta kudu tabo mbeki cewa ya yi an some african countries if you hold a us passport or the french passport you get easier to south africa than if you have probably nigerian passport how come ya ce matsalar afirka na tattare da rashin samun izinin zirga-zirga a tsakanin ɗan nahiyar baki da yadda wasu daga turai ko amurka ke samun ɗaukaka fiye da masu fasfo ɗin afirka ta kudu ko masu dauke da fasfo din Najeriya wannan abin dubawa ne kin hanzari wakilin kungiyar hada kan nahiyar Afirka EU a wajen wannan taro kuma kwamishinan kasuwanci da cinikayya ambasada Albert Muchanga ya ce nan da watan Janairu shekara mai zuwa ne fasfon kungiyar EU zai fara aiki domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma kawar da duk wani shinge a tsakanin 'yan Afirka ta yadda kasuwanci da sauran harkoki ne da kullum zai bunƙasa cikin hanzari yi ya murya amurka daga lagos